wanda ya tattara mu a wannan wuri a kuma daidai wannan lokaci da muka ci gaba da karatun mu na tafsir mai da muka saba a kowane lokaci makamancin wannan da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya eh, yau muna larba yammacin larba biyar ga watan ramadana kenan shekara ta uku. فان جرم صلى الله عليه واله وسلم لقد قدوا من جنا ونشيدي دي بشدا لو تقولوا في كرة الوبيد اشتري الذي اقل عند الفراوة من اشتين سورة يونس وإذا رسموا بي الجباتة مقالة آية تستندر دهود za mu tashi na ayatar sittin da biyar kenan wala ya hakun ka kauluhun ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن وما يستمع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا لا يحفظون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. نعم. ولا يحزنك قولهم kada zancen su ya bakanta maka rai wala ya hajjun ka kaunuhun kada zancen su ya damar da kai kenan inna izzata lalle ita izza lillahi Allah ce jami'an baki daya huwa sami'ul Shi shine mai ji masani هلاك تورارا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وتلل ذو أبن سمي ذو وان ذا يكي شكين سمي ذو وان ذا يكي شكين قصي نا الله لي على إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دونه ومن دون الله شركاء wa'anda suke kiran wani Allah ko suke suke bautan wani wanda ba Allah ba to ba abin da suke biya na gaskiya shi ne wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi shuraka wa'anda suke bauta wani wanda ba Allah ba suka riki wasu abokan tarayya suna bauta musu wanda ba Allah ba wa'annan ba komai suke biya na gaskiya ba in yattabi'una illa zanna ba kuma suke biya ba in ban da zato wa in hum illa yakhrusun kuma su wasu kasance ba ce kawai karya suke yi suna ta kirna don magana ne suna shaci faɗi wallabi da? lakum al-layla ubangiji ta'ala shi ne wanda ya sanya muku dare litaskunu fihi don ku nutsu a cikin sa ku kwanta ku yi bashi ku huta wannan hara kuma ya sanya muku rana mubsira wato mai sa a ga haske shine mubsira Allah ya sanya muku rana sai ta zo muku da haske wanda kuke gani a karkashinsa kuma ku ci gaba da neman abubuwan ku na rayuwa da abincin ku na da kullum inna fi zalika lalle a cikin wannan la'ayatin akwai ayoyi ya kaunin ya ga mutane wa'inda suke ji ije idan manta ba muna kan gaban magana da ta shahi bayanin abinda allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa game da auliya'ullah allah ya gama da cewa su auliya'ullahi na khawfun alaihim wa la hum yahzanun sannan ya gaya muna suwa ne ne auliya ulla da su ne allabi na amanu wa kanu ya tako to sai kuma ya sake faɗin wani alkhairi da ya tanada masu waliyan allah ya ce lahumul bushra fil hayati duniya wa fil akhirah farin ciki ya tabbata gare su ko albishirinsu a cikin rayuwar duniya da kuma rayuwar lafiya lahum bushra fi hayati duniya wa fil akhirah wannan gaba ita ce muke duba waje sai lokaci ya kare mana wanda muka ce lahum bushra fi hayati duniya wa fil akhirah malamai a fagen tafsiri sun yi maka tafsiri iri biyu tafsiri na farko wasu malamai sun fassara lahum gushira fil hayati duniya wa fil akhirah sun fassara wannan wani cikin ko albishin da ya tabbata gare su a duniya da lahira sun fassara shi da waɗansu ayoyi na alkur'ani suka ce lahumul bushra fil hayatid duniya farin ciki ya tabbata gare su a rayuwar duniya ko ana yi musu albishir a rayuwar duniya wannan suka ce shi shine abinda Allah ta baraka wa ta'ala ya umarci manzo sallallahu alaihi wa wa sallama ya yi wa mummune albishir da shi a inda Allah madaukin sarki ce bashirin mu'mini na bi anna lahum min Allah fadlan kabira bashirin mu'mini na ya kai ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama ka yi wa mummune albishir ga ya musu albishirinsu cewa bi anna lahum min Allah fadlan kabira lalle suna da wata falala mai girma daga wurin Allah wani albishir babu shakka a duniya ake mutu shi annabi ne aka ce mutu wani ambishin ko babu shakka wani ambishin a duniya ake mutu haka ake mutu shi to suka ce wani shine ma'anar lafi mai bushra fil hayatin duniya amma faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wa fil akhirah kazalika albishru su abu bi kiyama ko farin ciki ya tabbata gare su abu bi kiyama suka ce wannan kuma shine abin da yake kunshe كيف قال الله قل لك يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم قال لنا رجل من هو انما تلك يوم ترى المؤمنين فتنقى نفس ذاك ذا مؤمنين مزع والمؤمنات ذا مؤمنين ما تعصر لو ان لم هلمت في وقت تكوني مثلا تيجي سنه واللي يعلى وان لم منهم بدا ما تذاك ذنك ابو بيت يا ما يسعى نورهم اسكنت يدا كثيرا بين ايديهم اغبن زبنت ذاك حسكن يدا كثيرا اسارد سنوا بايمانهم كذلك ذاك حسكن ذاك يدا كثيرا اسارد ta ɓangaren damar shi ne wabi aimanihim to sai a ce da su bushira kumul yau ma albishirin ku a yau bushira kumul yau ma albishirin ku a yau ko farin ciki ya tabbata gare ku a yau wannan albishirin za a mutu a gobe kiyama kamar yadda wannan ayatai bayani wanda malamar suka ce shi ne wasu fil akhirah lahum al-bushra fil hayati dunya albishirin su a duniya shi ne wanda annabi zai yi musu sallallahu alaihi wa sallama wasu al'akira. shi kuma wannan shi shine abinda Allah ya faɗa cewa yas'aluruhum baina aydihim wa bi aymanihim bushrakum al ba. albishirin ku a yau ko farin ciki ya tabbata gare ku a yau jannatun tajri min tahtiha al-anhar aljannoni ne ake muku albishir da su wanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashin su khalidi na fiha kuna masu dawwama da tabbata har abada a ciki zalika al-fawzul azim wannan shine rabo mai girma ubangiji Allah ya samu dace to wannan suka ce shine lamul bushra fi hayati dunya wa fil akhirah wannan ita ce fassara ta farko akwai ittijahin tafsiri na biyu wanda su kuma wayannan sun tafi akan cewa lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah sai suka fassara shi da wani abu da ya tabbata a sunna wani abu da ya tabbata cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan malaman suka ce lahumul bushra fi hayatin duniya sai suka ce shine mafarki na gari mafarki mai kyau wanda mumini yake gani ko kuma a ganin maka yawa abinda mutum zai mafarkinsa a matsayinsa na mutumin kirki mafarki mai kyau ko kuma wani mutumin kirki ya masa mafarki na gari to suka ce irin wannan mafarkin na gari da mutumin kirki zai gani ko a yi masa wannan mafarkin suka ce shi ne lahumul bushra fil hayatin dunya ina fatan gani amma cewa wa fil akhirah suna da albishir da za a yi musu a gobe kiyama suka ce shine aljanna za a yi musu albishiri da aljanna sun kafa hujja a wannan tafsiri na su da abinda imam ahmad ya roto da imam tirmidhi da ibn abi ba a hadisin abu zarda Allah ya da shi cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce an qawlihi ta'ala lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah nabi alaihi salatu ya faɗi magana dangane da wannan aya sai ce hiya ru'ya salihah muslimu almuslimu aw tura lahu ce shine mafalki na gari wanda mutum musulmi zai gani ko kuma a ganin masa shi wato mafarkin kware da musulmi zai yi na alkhairi wanda yake abin abinda zai faranta masa rai ko kuma wani mutumin kirki dan uwansa ko makusancin sa yi masa mafarki na alkhairi ina fatan gaji yake cewa wannan shine lahumul bushra fil hayatid dunya la'alla in wa za ku tunawa ya tabbata cikin hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbatar cikin hadisai daban-daban cewa annabtaka ta yanki daga gare shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam babu wani annabi da Allah tabaraka wa ta'ala ko kace babu wani mutum da Allah zai mawa wahayi bayan wucewa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi shine annabi manzo na karshe da Allah ya mawa wahayi ita annabi yake cewa amma abin da ya saura su ne al-mubashshirat al-mubashshirat abubuwan da ake mutane albishir da su aka tambayi shi ne ne almubashira ya ce su ne shi ne arru'u ya tsada wato mafarki na gari da mutumin kirki zai gani ya ce shi mafarki na gari wato yanki ɗaya ne daga cikin yanki arba'in da shida na annabta ina fata na wato yanki 46 na annabtaka kun gani to a cikin wannan ake tsebo yanki guda to sai a kaɗo wa musulmin kirki sai ya ga wannan abin aliyu a balfinsa a matsayin tabshir albishir da ake masa to karkashin wanda zai mazo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ita lahu mulku shura fil hayati dunya shine الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له ما فالكي نجري وانا مسلم تلك مسلمي زي جني أما فالكي أو ترى له كون أو وانسا كون وقت سنجل سنوات وانا فالكي نجري يسي فهي بشراه في الحياة الدنيا نشيني البشر ده الله يسي متى على يوسف الدنيا وبشراه الآخرة وبشراه في الآخرة يعني ما البشر ده الله يسي متى a gobe kiyama yake wa fil akhirah sai ce aljanna shine aljanna ina fatan gani saboda ka albishir ko farin cikin da ake ga mutum ya tabbata gari su a duniya shine wannan mafarkin da mutum zai gani mafarki na gari wani makusancin sa ko dan waye kwasa mafarki na gari a yayin da farin ciki ko Albishir da za a masa a gobe kiyama shine yi masa bayani cewa aljanna ta tabbata da shi ibn jarir sabari shi ma fitar da hadisi a riwaya abu huraira Allah shi da shi cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi dangane da faɗan Allah tabaraka wa ta'ala lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah yace hiya ruya salihah yaraha al-'abdu as-salih aw tura lahu kamar dai wancan lafazin sai dai lafazin yana mamata ko yace hiya ruya salihah shine mafarki na kwarai ya rahal abdu salih da bawa mutumin kirki zai gani a bakinsa autura lahu ko a ganin masa wannan mafarkin wani masa mafarki mai kyau na alkhairi wani shafi rayuwarsa wa fil akhirah aljanna ce farin ciki kuwa tabbata gare su a gobe ko aljanna ina fatan kun gaji to haka yanzu cikin wayannan jerin hadisai da wasu wanda ba ambata ba cewa lahumul bushra fil hayati dunya wa lam mafarki na kwarai ne da tattare da alkhairi wanda mutum zai yi ko kuma wani makusancin sai masa mafarki mai kyau a yayin da wasu al'akira kuma yana nufin farin ciki ya tabbata da su waliyai ko za a musu albishiri da aljanna gobe kiyama to za ku ta duka da yawa inda tafsiran wani istijahi guda biyu na tafsiran kowane su zai yana da fuska kowane su yana da ma'ana kwarai da su gaske sannan lokaci guda kuma kowane su يا دوغنا جنس طب ده باب تعارضي او ان آه، نقطه من اللي تفكيره هو نفسه صحيح ان هو نفسه كما ده معنى ولا شيء لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة كفاية لا تبديل لكلمات الله باب مستنيا وكلم من الله لا تبديل باب مستنيا لكلمات الله وكلم من الله wato malamai suka ce abin nufi wallahu alam babu mutan yawon kalmomin Allah wato shine cewa wannan labari da Allah tabaraka wa ta'ala ya bayar dangane da waliyan Allah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la wa yahzanun الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة wani abu Allah ya karrara shi ya tabbatar da shi da kalmominsa to su kuma kalmomin Allah ba a canja su saboda ka wannan magana haka take babu tantama kuma babu yadda za a yi ta canju kun gani shine la tabdila li ba. to malamai suka ce haka abin yake a lokaci guda kuma ba kaɗai wannan mas'ala da Allah tabaraka wa ta'ala ya karrama mana ana wacce ta shafi auliya ba duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi ya hukunta shi da kalmomi nasa to babu canji ga wannan kun gani duk abin da Allah ya tsara ya hukunta shi ya karara shi da kalmomi nasa aka rubuta shi da kalmomin Allah to magana canji babu wani shi ne la tabdila li li kalimatillah Allah tabaraka wa ta'ala yace ma yubaddalu al-qawlu ladayya wa ma ana bi zallamin lil alim Allah ce mai baddalu alqawli ladayya ba a canza zance a wurina saboda kai don Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ce kaza kaza ne haka shi ba a canza shi la tabdila li kalimatillah ma yi yubaddalu alqawlu ladayya ba a canza zance a wurina ce kaza daga misali a canza shi a cikin sun soke wannan magana ba a yi haka wa ma ana bi zallamin lil alim Allah tabaraka wa ta'ala kuma yace ni ban kasance mai zalunta wa bayi ba Allah ba zaluntan kowane daga cikin bayinsa kun gane ko wani wuri ke cewa wala la mubaddila li kalimati llahi wa laqad ja'aka min naba'il mursali cewa la mubaddila li kalimati llah babu mai canjawa ga kalmomin Allah dinda Allah ya raka ba babu mai iya canja shi bai ma canzuwa wa laqad ja'aka min naba'il mursali hakika labarin manzanni da suka gabata ya zo maka ya kai manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala la mubaddila li kalimatihi wa huwa as-sami'ul 'alim Allah tabaraka wa ta'ala yake wa tammat kalimatu rabbika kalmar ubangijinka ta cika sidqan wa adala ta huskar gaskiya da adalci kalmar Ubangiji, ka ta ta cika da gaskiya ka zalika ta cika da adalci mu mubaddala li kalimati ba mu canja kalmomin sa la mubaddala li kalimati ba mu canja kalmomin Allah wa huwa as-sami'ul 'alim Allah shine mai ji mai gani to wannan shine watul ma'uhiya ilayka min kitabi rabbika la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada to haka Allah tabaraka wataala ke karrara cewa dai la tabdila li la, ko la mubaddila li kalimatihi to wannan shine saboda haka duk abin da Allah karra alawul mahfuz ko karra a cikin littafansa ko cikin shari'ansa ko bayanan da yayi ma al'umma a wahayance to wannan ba a canza shi saboda ka abin da Allah tabaraka wataala din nan ya faɗa ya ba mu labarin shi game da auliya ullahi ɗari bisa dari haka yake kuma babu wanda ya canza shi la tabdila bi kalimatillah zalika huwa al-fawz al-azim shi wannan shine rabo mai girman gaske duk wanda ya samu Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi ikon shiga cikin wayannan awliya'ullah ya sifanta da abin da suka sifanta da shi daidai da abin da Allah ya karrara sannan kuma ya zama ya yi muwafaka a wannan sifantuwan da ya yi da dacen Allah ya zama duk abin da aka hudu na auliya ullahi sun ka tabbata gare shi wanda shi ne rabo mai girma babu rabon da kai shi girma duk abin da mutum zai samu a rayuwa to bai kai wannan ba kai wannan ba kuma wannan za ka cewa abin da a gane shi kamar da muka faɗi a bayanan da suka gabata wa'annan auliya ullahi da Allah ya mutu albishir albishir din sai zama cewa shine aljanna albishir a gobe kiyama shine aljanna to babu rabon da mutum zai samu wanda kai aljanna yawa to shi yasa ai ka rubuta da cewa zalika huwal fawzul azim Allah ya samu dace to wannan kenan to sai Allah tabaraka wataala ya hukuntar da magana ga annabi alaihi salatu wassalam yana masa abin da ke ce mashi tasliya tasliya shine kamar ana baya shi hakuri ana ba shi hakuri akan irin cin zarafin da ake masa sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sakamakon abin da ya kasance a kan shi na yi wa mutane da'awa Allah tabaraka wa ta'ala ce wala yahzunka qawluhum wala yahzunka qawluhum kada kada zancen ya bakanta maka rai ko wala ya yahzunka qawluhum kada zancensu ya damar da kai malamai suka ce kamar da tabbata cikin tafsira daga sunna nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da Allah masa wahayi ya huskanci mutane musamman a wuri na farko mutanen makka kenan ya huskance su da da'awa ta tauhidi <clears throat> cewa lalle a watsar da komai wanda ake bauta masa a koma ga Allah wahdahu la sharika la tukatar makka musamman manya manya daga cikinsu sun yi kokarin wawautar da shi sun ɗauke shi kama abin da ke ga inda ya mutu kamar wauta ne kamar wauta ne sannan suka kuma kokarin haukatar da shi don haka da sai suka ɗauke mataki na cuta mata ta hanyoyi daban-daban ta ɓangarori daban-daban zagi da nasarta hauka gare shi da nasarta masa sihiri da nasarta mishi wauta da cewa shi mawaki ne da irin irin wannan abubuwa na cutarwa kwarai da shi sannan kuma sun cuta mashi ma da ayyukansu ayyukansu shi kan kanshi sallallahu alaihi wa sallama a gangan jikinsa ma mai tsira daga sharin su ba Mai tsira daga cutar su ba to irin wannan abubuwan da suka ta faruwa to shine Allah tabaraka wa ta'ala yake ce da shi wala yahzunka qawluhum zancen da suke faɗi game da kai kada ya ɓata maka rai kada ya bakanta maka rai ya damar da kai su ce maka kai kaza ne kai kaza ne wannan karka damu da shi karka damu da shi samu su ido to wannan shine saboda haka haka Allah tabaraka wa ta'ala hankuri da ya baiwa annabi sallallahu alaihi wa sallama <clears throat> hankuri a wannan janibi wa man kafara fala yahzunka kufruhu ilaina marji'uhum fa nunabbi'uhum bima amilu inna allaha alimun bi zati sudur yace wa man kafara duk wanda ya kafirta fala ya hazunka kufru to kafircin sa kada ya baka sa maka ba wannan suka kafirta awalan sun kafirce sannan da ma kace sun kafirce sun yi shiru a su daga sauki sauki amma sun kafirce kuma ba su kame kansu daga cutarwa ba to duk dai wannan Allah ce wa man kafara fala ya hazunka kufru ilaina marji'uhum makomarsu ya zuwa gare mu take fa nunabbi'uhum bima amilu za mu ba su labarin duk abin da suka aikata samu su ido kawai karka damu shi ita sha'anin su ita aikin da muka saka makomarsu gare mu take inna allaha alimun bi zati sudur kuma Allah tabaraka wa ta'ala masani ne game da abin da yake a cikin zukata Allah masani ne game da zukata shine alimun bi zati sudur ina fatan gani za su suru shine ma'abuta mabushe kirasa to za ana yin zuciya ko zukata wanda suke cikin kirasa to Allah tabaraka wa ta'ala ya san da su wani wuri yace fala ya hazunka qawluhum inna na'lamu ma yusiruna wa ma yu'linun fala ya hazunka qawluhum yace zancen waɗannan mutane kada ya bata maka rai kada ya damar da kai shin kashin kaji da cin zarafi da aibanta da suke maka kada ya damar da kai fala ya hazo ka qauluhum ki inna na'lamu ma yusiruna lalle mu mun san abin da suke koyewa wa ma yu'linuna da abin da suke bayyanawa duk abin da suka boye ma mun san da shi ka zalika abin da suka bayyana mun san shi saboda ka duk abin da suke faɗa cutar na cutarwa sawa'an zance ne ka koma aiki ne to kada ya damar da kai to haka Allah tabaraka wa ta'ala ya manzo sallallahu alaihi wasallam irin wannan tasliya a wurare daban-daban malamai suka ce ba ma annabi alaihi salatu wassalam ba duk wanda ya shiga tafarkin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tun zamanin yana rayi sallallahu alaihi wa alihi wasallam har wucewarsa har kasa mata ne duk wanda ya tafarkin annabi sallallahu alaihi wa sallama shi zai yi addini irin na annabi sannan zai yi da'awa a wannan addini zai kokarin karantar da mutane da fahimtar da su addinin annabi sallallahu alaihi wa sallama dole ne makiya Allah sai sun cutar da shi da ya kamata kowane musulmi ya san wannan sai ya gamu da cutarwa daga makiya Allah za su cutar da shi da zance suka su yi ta faɗin wasu maganganu na ɓatunci su rika nasabta waɗannan abubuwan zuwa gare shi abubuwa na na cin zarafi abubuwa na nuna kai ba kauye ne abubuwa na nuna cewa kai dan tsaurin ka ne ko dan zafin addini ko inda yau ina abu sannan za su cutar da shi da ayyukan abu da karkar ka sha mamaki in sun samu dama su kashe ka ko su yi maka rauni ko su kame ka daure ko su yi gaba da kai komai suna iya maka saboda kake duk wanda yake kan addinin annabi sallallahu alaihi wa sallama irin yadda aka baiwa annabi hakuri to shi ma ya kwanda kare cewa ana buƙatar ya irin wannan hakuri dole sai kai hakuri la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmi al-umur Allah tabaraka wa ta'ala ce la tublawunna fi amwalikum ce wallahi sai an jarrabe ku ku da kuka bi annabi sai an jarrabe ku fi amwalikum cikin dukiyoyinku sai kuka wasu matsaloli a dukiyoyinku a matsayin jarabawa wace ku ba da dukiyoyin saboda Allah a gani za ku bayar ko ba za ku bayar ba la tublawunna fi amwalikum sanatu anfusikum kuma lalle sai an jarrabe ku akan karan kanku za ku gamu da matsaloli suka shafi lafiyar ku da gangan jikin ku za ku za iya samun matsaloli suka shafi salwantar rayuwar kanku ko salwantar rayuwar wasu makusantan ku la tublawun fi amwalikum wa anfusikum sai ce wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum shi kuma lalle sai kun ji fa daga waɗanda aka ba su littafi gabanin su ne al-yahudu wa nasara wa min allazina ashraku kadalika za ku ji daga waɗanda suke shirka da Allah za ku ji daga waɗannan bangarorin na kafirai daga yahudawa daga kiristoci daga mushrikai za ku ji azan kafifa cutarwa mai yawan wannan shine abin da Allah ya tabbata wala tasma'un min alladhina utul kitaba min qablikum ومن الذين أشركوا أذى كثيرا يكون cutarwa mai yawan daga wanda kafara saboda yadda aka cuta ma annabi kuma haka kafiran ba za su kalli kuma tunda annabi ne ya kuke koyi da shi annabi kuka yarda da shi ta farkin shi kuke biya saboda yadda aka cuta maka kuma sai an cuta muku ce wa amma idan kuka yi hakuri kuka jure jarabawar da aka yi muku kuka kokarin cin jarabawa duk cutar da kuka ji daga wannan ɓangarori na kafirai sawa'an yahudi ne ko nasara ko mushrikai kuka daure wa tattaku sannan kuka yi takawa kuka kiyaye dokokin Allah fa inna zalika min azmi al-umur shi wannan yana daga cikin muhimman al'amura lamurra wa'anda suke da muhimmanci a gurin Allah tabaraka wa ta'ala a shahid da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da mabiyansa wato a tarihi su yanzu kafin su tare da shi shi da su sun gamu da cutarwa sannan duk waɗanda suka biyo bayansu bayan wucewar su kenan har ƙasa ta dade wanda cutarwar ba za ta bushe ba suna zinta kuma suna haɗuwa da ita amma da bukatar mutane su yi haƙuri sai Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya gaya ma annabi wala ya zunka kaulun din nan to sai kuma yake masa wani albishir kamar dai a nan wurin da yake wayan tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmi al-umur yunan zai ce mishi wala ya hazunka kaulun sai ce inna al-izzata lillahi jami'a inna al-izzata lillahi jami'a ki lalle ita izza ta Allah ce baki daya ita izza ta Allah ce baki daya ina fatan gaji to ita izza kamar da malamai suke cewa ita ce al-ghalabatu wal qahr wal ulu wato rinjaya da kuma ɗaukaka shi ake ce mishi al-izza ina fatan gaji yanzu idan aka ce ga ka fito da wani matsayi to sai ga wani a ɗaya ɓangare yana kishiyantar ta a wannan matsayi kamar da kafiri suke kishiyanta annabi kuma suke kishiyanta musulmi sallallahu alaihi wa sallam ko to abinda izza take nufi a nan gurin shine wannan kabalantar juna da matsayin sa yake yi to duk wanda ya nasara shi ne ake ja samu ita ba mu gani ba duk wanda ya nasara ya ce ya samu ne ya samu ne tunda hanyoyi ne ko kace da'awa ce mai kamalantar juna da'awa ta tauhidi da da'awa ta shirka yanzu duk wanda ya yi galaba shi ne ake cewa samu iska yanzu lokacin da mazo sallallahu alaihi wasallama yake farko kun da'awansa to za ku ga cewa kamar da muka bada labari ana cutar masa a wata an ci gaba da cuta mishi da sahabbansa da sunan a lokacin babu karfi tare da su su dai ba su da yawa in ka kwatanta su da kafirai sannan ba su mallaki dukiya kamar yadda kafirai suka mallaki dukiya ba sannan ba su ne suke da mulki ba ba su suke da fada ajiya maka ba to amma tare da haka sai Allah yake gaya masa cewa innal izzata lillahi jami'a ni jayi da Allah ne baki ya saboda ka kwantar da hankalinka idan ni jayi nan da Allah ne baki dayan to kai hakuri ka gani jefa duka ina fatan gani to wannan ita ce ka'ida wannan liba ku shakka jayi da galaba da sahab da ulu da ɗaukaka duk yana hannun Allah ne baki daya kuma Allah tabaraka wa ta'ala shi ya mallake wannan shi kadai kazalika yana ba da shi ga wanda ya so da ya so daga cikin bayan ta sheke ba shi ilmi الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين سيتي أيبتغون عندهم العزة فإن الإزة لله جميعا في الذين يتخذون الكافرين أولياء وإن سفا انت مثلا بنزا وعسو سفا تنفاق مناهش في سوني وإن يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين سوكي لك كافرين أمس أيهم وليي مصر يا وإن سكي كوننتو وما باين مؤمنين da su suna da'awar ibani amma kuma sai su dauki kafirai su ne abokanan kaunansu ba mumine ba alladhi ne ta khidu da kafirin auliya'a min nuna mumine to sai Allah ya ce ayyanta wuna inda humul izza shi izza suke nema a wurin kafiran ne da suka rike su a matsayin waliye ko bayan mumine izza suke nema a wurin su suna nema wani ne jayi ne ko da daukaka a wurin Allah ayyanta wuna inda humul izza sai ce fa innal izzata to ita izza ɗaukaka da rinjaye da ƙahar da galaba lillahi jami'a na Allah ne shi kaɗai ɗinsa saboda kan kan neman izza sai ka nemi shi a gurin Allah kenan ba a wurin wanda ba shi da shi ba ina fata idan izza suke nema to kamata su nemi izza a wurin Allah domin fa innal izzata lillahi jami'a to wannan shine man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a man kana yuridu al-izza wanda yake son ya samu izza ɗaukaka da rinjaye da talaba in wannan kake son samu sai Allah ya ce falillahi da ya tsafi jami'a izzar ta Allah ne baki ɗayan saboda ka shi ya mallake ta shi yake ba da ita ga wanda yake so don haka sai ka nemi izzar a wurin Allah ba ka nemi izzar a wurin wani wanda ba bai mallaki izzar ba don haka muka ce izzar ta Allah shi Allah shi yake girmama wato rinja da wanda so ya kaskantar da wanda su ya ka da izza ga wanda su za a sai ba shi ta ga mumine ya da isa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da izza ga ga manzansa kuma ba da isa ga ga mumine a nan muka ce ya ce, wa innal izza wa innal izzata lillahi jami'a to a wata ayar bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira kuma Madina ina fatan gani al'amarinsa ya soma haɓaka sosai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah ke gaya masa cewa izzan nan da aka ce ta Allah ce baki daya to ya bada ita ga manzon Allah kuma ya bada ita ga mu'mini walillahi izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakinna al munafiqina la ya'lamun yace walillahi izzatu izzatu Allah ce Allah shi ke da ƙarfi shi ke da buwaya shi ke da galaba wali rasulihi kuma rinjaye da ɗaukaka ya tabbata ga manzonsa wali mu'minina wannan rinjaye da ɗaukaka ya tabbata a hannun mu'minai haka Allah ya tabbata wali lahi al-izzatu wali rasulihi wali mu'minin ce walakin da munafiqin la yafqahu wa la ya'lamun sai dai su munafiqai ba san dalili to saboda ka izzar sai Allah ya tabbatar da cewa tashi ce a awalan sannan kuma ya tabbatar da cewa ya ba da ita ga manzonsa kaza ne ya da ita ga mu'mini to wannan shi ne saboda kake nan duk abin da arnan suke maka a lokacin da kake maka ka yi hakuri galaba da cin nasara da rinjayi a hannunka zai koma sallallahu alaihi wasallam kuma haka aka ko ba ba wai karshen rayuwa a zan za ka duba ba sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya faru a fatahu makka kadai ya isa inda maka cewa walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin ne mutanen da suka kasance suna cutar da annabi da zantukan su da ayyukan su har Allah ya ce wala ya hasunka kaujuhum wa'annan mutanen da suke jiji da kansu su adda kaza su adda kaza a lokacin da aka yi fato makka sai ga su duk sun tarwatsu daga ƙarshe kuma suka dawo suka yi zukun zukun duk suka nan gaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna jiran ni annabi zai ce a yusuf ni annabi zai tsaya musu shari'a zai ce duk a kashe su ne kwa wuri garin da mulkin nasu da iko duk sai suka wani ba su da komai yanzu in za ka dawo wannan wake nan ha hada mu hannu a dajalin salatu annabi da karɓi shi sallallahu alaihi wa sallama sai me kuke tsammanin zai muku me kuke tsammanin ku zai muku ku ne kuka yi kaza kuka kaza sanda muna nan ba mu je madina ba kafin ku kore mu je madina ku ne kuka kaza kuka mana kaza kuma mana shin zaka kike kaza yanzu ku ga ku ba ku da komai kun kaskanta mun bace garin ni kuke tsammani zaman muku sai suka ce ai kai dan uwa ne karinci kuma dan dan uwa ne karinci anta ibnu anta ibnu karimun wa akhin karim ina ba gani annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba abin da ce muku sai kamar abin da annabi suhu ya ga wa ɗan uwansa ke ko tafi babu wani tasiri ba ku na na sake ku a matsayin ihaya bai ma bautar da su ba sallallahu alaihi wa sallam muka ce a lokacin yace a kashe su duk gaba ɗaya a kashe su yace duk gaba ɗaya mutane maka sun zama bayi sun tabbata matsayin bayi ko ba haka ne ba amma ce ku tafi ba abin da zanga muku sai ina abin da annabi sai zama ya wani kuma ku tafi a matsayin ku ne ƴaƴa mabautar da su ba saboda ka izza gaba ɗaya sai ta dawo hannunsa da shi da mu'mini wannan shine wala yahzunka qawluhum innal izzata lillahi jami'a yace huwa yace huwa as-sami'ul alim Allah tabaraka wa ta'ala shine mai ji sannan kuma a lokaci guda kuma shine masani saboda Allah yana jin duk abin da yake faruwa ga malika ya san duk abin da yake gudana ko a ina ne kuma ko a yaushe wannan shi ne sai ya ce ala ku saurara inna lillahi man fis samawati wa man fil ard lalle duk abin duk wanda yake cikin samai, man fis samawati duk wanda yake cikin samai wa man fil ard da wanda yake cikin kasai to lillahi dinna Allah to nan wurin malamai suka ce an yi amfani da man a wani wuri an yi amfani da mako wani sai ka yace walillahi ma fi samawati wa ma fil ard na kuma lillahi man fi samawati wa man fil ard to idan ka yi amfani da ma wannan itibarin waɗanda ba su da hankali kenan ko idan ka yi amfani da man kuma ana itibarin waɗanda suke da hankali to duka dai wannan malamai suka ce kowane daga cikin su yana fa'idantar da umum ne duk abin da yake cikin sama na jinsin halittu da masu hankalinsu da waɗanda ba su da hankalinsu jami'an baki ɗaya da Allah shi ya halice su bayan sa ne shi sarrafa su shi gudanar da abin da gana masa sagar su wannan shine alalillahi man fi wasu wa man fil ard to sai ce wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi shuraka wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi shuraka wato ya allazina da min dunillahi shuraka wa'anda suke bautan wani wanda ba Allah ba shuraka wato a matsayin abokanan tarayya da suke kiran su suna hadawa da Allah to ba ta biyan wani abu wanda yake daidai shine wa ma ya allazina da min dunillahi shuraka ila abin da ke faɗi nan ba zai hito sallili sosai ba sai ka kalli illai guda biyu da suka zo cikin wannan jumla wato a karon farko kana da yattabi'u wa ma yattabi'u kun ga fi'ilin yattabi'u fi'ilin yattabi'u yana buƙatar mafulimi ba lazim ne ba sannan ya da'una shi ma yana buƙatar mafulimi ya da'una suna kira ko ya da'una suna bauta kun gane ko yanzu a nan wurin sai suka ce abin da ya kamata ka fahimta in ka gane waɗannan kelan guda biyu da abubuwan da suke bukata sai suka ce sai ka fahimci ita kuma ma da ta zo cikin wa ma ya tabi'u abin da ke abin da hudi ko abin da ke son kai gare shi yanzu ita ma anan nasiya ce Ku gani wa ma tabi'u ba sa bi ma ke nafiya saboda ka wa ma ne alladhina yad'una min lahi shuraka wanda suke bautan wani wanda ba Allah ba na abokanan tarayya ba suna biyan komi ne ba wanda yake bene ba to yanzu shi ya da'una min lahi shuraka wa ba ka da matsala shi ko to amma tabi'u ila mahulinsa ba ku abin da kuke ba وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء وتشركاء باشيني مفعول يتبع الله شركاء سيكر تشيني مفعول يدعون يدعون شركاء من دون الله كن قالي تو يتبع لنا مفعول انسا انشاتش يوا سبرك ان كان ادنى راشد تسجل لك في دموك سريني كن كو سبرك ادنى راشد ذاتي لك ادنى راشد شي مفعول بيه kawai sai ka ga ya fito sari wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi shuraka ad-din as-sahih ad-din as kun gani yanzu shi aka shafi wa'anda suke bauta ma wani wanda ba Allah ba matsayin abokan tarayya ba ka bin addini na gaske wa ma yattabi'u ya da'una min dunillahi shuraka ad-din as-sahih la'alla kun gani wannan ko yawa ba ta bayan wani addini na gaskiya ingantacce wanda aka gina shi bisa ga hujja da dalili kun gane ko to shi yasa kai tsaye sai ce in yasta tabi una illa zanna saboda ka ba komai suke yi ba illa zanna kawai saboda ka ba ta biyan addini na gaske wanda ya gina bisa ga dalili amma suna biyan zato kun gane wannan ko a wani wajihi suna cewa ma din da ta zo wa ma yattabi'u alladhina kun gani sai suka ce ma ce istifamiya saboda ka jumlar jumlar ce istifamiya saboda ka ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi shuraka ni waɗanda suke bauta wani wanda ba Allah bane suka sa mu Allah abokan tarayya bi suke biya wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi shuraka wanda suke bautan wani wanda ba Allah ba suka sanya wa Allah abokan tarayya bi suke biya kun gani to sai Allah ba da ansa cewa in yattabi'una illa zan. ba abin da suke biya sai zan saboda kamar din kenan ko ta zama mace wato nafiya su wanda suke bautan wani wanda ba Allah ba na abokan tarayya da suka samu Allah to ba sa biyan addini na gaskiya ingantacce lafiya ke ko ko kuma ka ce ma ce istifamiya ma ce wacce ta zo da usulunin tambayar ne cewa waɗanda suke bautan wani wanda ba Allah ba sun san ya shiga Allah a matsayin abokanar tarayya ni suke biya ne ni suke biya wannan tambaya ce ta zargi da kuma tabbatar da munin matsayin da suke kan shi shi yasa muka ce baya ga wannan sai Allah ce in yattabi'una illa zanna ba komai suke biya ba illa zafu wa in hum illa yakhrufun ba komai suke wato su wasu kasance wa fati suna harf ne harf shine takhmin wa zann wal kadhib kawai kirjaju suke suna shafi fadi da tsammani kawai babu wani hujja babu dalili ina fatan gaji to wannan shine saboda ka dai umuman da harf din da zan duka malamai suka ce shine ziddul yaqini wa ma buniya ala al-ilm shine kishar abin da ayyaki ne da kuma duk abin da aka gina shi akan ilimi al-yaqin wa ma bunya ala al-ilm to shine ziddu zal sannan a lokaci guda kuma shine ziddu khaf to saboda ka su harfu suke a lokaci guda kuma zannin suke babu hujja babu dalili akan abin da suke kan shi babu ilimi akan abin da suke sa to abin da ya zama cewa mutum kuma yana yin sa bisa gazzato da rashin yaqini da rashin ginuwa akan hujja da dalili kaga ai wannan akwai matsala ta tare shi akwai matsala ta tafi shi domin shi zato ba shi da wata fa'ida wa inna zanna la yuzuni min al-haqqi shay'a zato baya ya wadatarwa ba ya wadatar da komai da gaskiya duk lokacin da mutum zama al'amarin sa ya gini akan zato babu shakka ya lamarin shi ya tattaro da matsala ko ka ce lamarin shi yana tattare da matsala ya kamata lamarin ka zama cewa ya gini ne akan al'ilmu ilm wal yaqin ba akan zanna ba ba akan takhmin ba ba a kan sarf ba duk abin da za ka yi ka gina shi ne bisa ga tabbas kaza kaza ne ga hujja ga dalili to wannan shi ne kuma zato in ka ce ka bi wa'anda su al'amarin su zato ne to rayuwarka ba za ta yi kyau ba wa in tuti akthar man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhanna wa innahum illa yakhrusun shi da ka biyo yawan shi wa'anda suke cikin kasa yau yau mutane ka ce wai gayye taron jama'a za ka ji inda ka ga mutane sun gu da yawa ka ce ka bishan can sai ce idan ka sa wani shine kaida ga rayuwa ka yi billuka an sabilillah za su kwatar da kai daga tafarkin Allah mutanen da kake gani a yawan yawan su cikin kasa in yattabi'una illa zann ba kudin su ke ba sai yawa yawancin su al'amarin su bai gino akan al'ilmu ne amma ya gini akan zan in yattabi'una illa zann wa illar illa yakhrusun wannan ne ayoyi da suke kokarin zargin zato da kuma kwatsa mutum musulmi cewa shi yi hankali da gina al'amarin akan zato to suna da yawan gaske saboda ka mutane sai su kasance ala ta shi yasa to wa'anda suka kafirce wa Allah tabaraka wa ta'ala suna bautan wani wanda ba Allah ba ko mai sunan addinin su ko a ina suke da zaka bi ƙididdigan yadda al'amarin su yake za a ga cewa kawai abin da ku duk shaci faɗi ne zato ne babu ilimi babu yakin ya kansa ba abin da za a karanta maka ka ji hujja da dalili gamsashiya duk kwatance kwatance ne kawai to addinin musulunci shine kawai addinin da yake akan al-ilmu wal yaqin to za zaka ga sai kasance Allah basira to idan muka dawo insha Allah za mu ƙara eh, bayanin da ya kamata mu karasa muka kai ƙarshen ayar sosai sai mu tashi kan ayata 67 insha Allah la'akari da lokaci a nan ya kamata mu jaburki mu takaita da fatan dan abin da muka rubuta daga tawaba Allah tabaraka wa ta'ala a fahimta cewa mu ladan sa wanda muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana da yafi mana ya shafe cikin zakatan wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an عليكم السلام ورحمة الله وبركاته